Masu saurare sashen hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Alhamis 13 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. A jiya Laraba ne kungiyoyi da suke gaba da juna a Sudan ta kudu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta ƙarshe. shugaban amurka ya sanya hannu kan dokar shugaban kasa wacce za ta aza takunkumi kai tsaye kan mutane ko cibiyoyi da ake zargi da katsalandan a zaben amurka ministan tsaron rasha ya ce hukumomin kasar da takwarorinsu da ke birnin beijing za su ci gaba da yin rawar daji na haɗin gwiwa to kanin labarin kenan sojojin najeriya sun ce jamhuriyar niger ta ba su ƙarin fagen bugawa da 'yan bindigar dajin zamfara saboda in muna bin 'yan bindiga sai suka tsallaka makwabciyar mu jamhuriyar Nijar to ba su tsira ba za mu bi su can din ma domin mu cin masu jiya a ghana aka baiwa dangin marigayi kofi anan damar yi magawarsa ban kwana za kuma a ji cewa ambaliyar ruwa ta yi barna a jihar Niger Najeriya. Akalla mutane arba'in da wani abu sun rasu To kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a, salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. a jiya laraba ne kungiyoyi da suke gaba da juna a sudan ta kudu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da suka kira ta ƙarshe, za ta kawo ƙarshen yakin basasar kasar na tsawon shekaru biyar waɗanda ya halaka dubun dubatan jama'a ya kuma tilasta miliyoyin barin muhallansu sassan sun sanya hannu ne kan wasu yarjejeniyoyi na wucin gadi amma duka ɓangarorin sun faɗa cewa wannan ce ta ƙarshe shugaba salva kiir da shugaban yan Eric macar da ma shugabannin wasu kungiyoyin hamayya duk sun sanya hannu kan yarjejeniya ta karshen a makwabciyar kasa ethiopia kamar yadda kakakin gwamnati ya yi ta kasar habashan ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press a teddy wek ya lura cewa shugaba kiir da Eric machar har sun ɗan zanta bayan da aka sanya hannu kan wannan daidaito. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata dokar shugaban kasa jiya Laraba wacce za ta aza takunkumi kai tsaye kan mutane ko cibiyoyi da aka hakikance suna katsa katsalandan a zaben Amurka ko ta yin kutse ko kai hari kan kayan zaɓe ko kuma ta farfaganda ko ruɗa jama'a. hukumomin amurka suna ci gaba da nuna damuwa kan yiwuwar rasha ta yi katsa landan cikin zaben rabin wa'adi na shugaban kasa da za a yi cikin watan nuwamban bana a zaman ɗore kan abin da ta yi a zaben shugaban kasar amurka a shekara ta 2016 sai dai mai ba da shawara kan ga shugaban amurka kan harkokin tsaro john bolton da shugaban hukumar laƙin asiri ta ƙasa don coates duk sun ce wannan sabuwar doka bata auna wata ƙasa ɗaya tilo ba suka ba da misali da ƙasashen china da iran da koriya ta arewa suka ce sai ta yusu ma suna aiki domin ganin matakan da suka ɗauka za su yi tasiri a zaɓen mai zuwa bolton ya ce da wannan mataki shugaban na amurka ya gwada cewa ya ɗauki batun tsaro kan harkar zaɓe da muhimmancin gaske. wakilan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyun republican da democrat ba su amince da ayyanawar da gwamnatin shugaba trump ta yi cewa kasar saudiya da haɗaɗɗiyar daular laraba suna ɗaukar matakai da suka waje ba na hana yakin da ake yi a yamal ritsawa da farar hula inda farmakin da jiragen yaƙi da saudiya take wa jagoranci ya halaka dubban farar hula da basu ji ba basu gani ba senator sudan colin yan republican daga ta ga muryar amurka cewa ban amince da ayyanawar ba shi ma sanata tom udall dan democrats ya ce a gani na rundunar taron dangi karkashin saudiya tana da sakaci kuma ina ji akwai matakai da za mu iya ɗauka da za su taimaka wajen tafi da al'amura a wannan yaƙi ba don ayyanawar da sakatare pompeo ya yi ba bayan wa'adin da majalisar dokokin ta bashi zuwa sha biyu ga watan nan da jiragen yakin amurka su daina baiwa jiragen yakin na taron dangi mai sararin samaniya mai sakataren tsaron amurka jim mattis shi ma ya goyi bayan ayyanawar da takwaransa na harkokin waje ya yi to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Ministan tsaro na Rasha Sage Shogu ya ce hukumomin kasar da ke Moscow da kuma takwarorinsu da ke Beijing za su ci gaba da yin rawar daji na haɗin gwiwa shigen gagarumin atisayen da suke yi cikin wannan mako. Shoigu da takwaran aikinsa na China Jen Wifenge jiya laraba suka ziyarci wurin da dakarun suke sansanin gwajin harbe-harbe da ke gabashin ƙasar siberia inda dakaru kusan 300 daga rasha da sojojin china 3,200 suke wannan rawan daji a halin da ake ciki kuma ƙwararru kan 'yancin biladama a majalisar ɗinkin duniya suna shaidin cewa idan yaƙi ya barke a lardin idlib a arewacin syria zai kai ga halaka fararen hula masu yawan gaske fiye da waɗanda aka halaka a illahirin yaƙin basasa ƙasar wadda ya haura shekaru bakwai yanzu a china kuma hukumomi sun ce wata mota ta afka gungun jama'a tsakiyar kasar har mutane uku suka mutu wasu fiye da arba'in kuma suka jikkata tuni dai yan sanda suka damke matukin motar kuma sun ce babu shaidar lamarin yana da wata nasaba da harkar ta'addanci shugaban amurka donald trump ya ce kare rayuka shine babban abin da ya fi baiwa matukar muhimmanci yayin da mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da aka yi wa lakabi Florence ta auna yanki da ke gabar teku mai fadin kilomita 40 a kudu maso gabashin Amurka. A shirye muke kuma za mu tunkare ta, shugaba Trump ya faɗa a jiya Laraba. Shugaban ya ce ya yi magana da gwamnonin jihohin Carolina ta kudu da ta arewa, jihohi biyu da ke kan hanyar da guguwar za ta ratsa. shugaban yana da sako ga waɗanda suke kunnen ƙashi cewa ba za su bar muhallansu ba ya ce musu ban da wargi saboda tsananin iskar daga teku mai tsanani ƙwararru sun kasa tsaye da kalma ɗaya da za ta kwatanta tsananinta kwatance da suke yi shine cewa rabon amurka da daga iska mai tsananin haka tun shekaru 60 da suka wuce masana yanayi a cibiyar kula da iska masu tsanani suna gargadi florence za ta janyo ruwan sama mai yawan santimita 101 a wasu sassa na jihar carolina ta arewa inda ruwan teku zai tashi da tsawon mita hudu fiye da tsawon wasu gidaje. wakilan majalisar dokokin amurka 'yan democrats da republican waɗanda kusan dangantaka su tamkar kare ne da kyanwa sun hada ƙarfi domin aiki muhimmi haramta yanka mage da kare a zaman abinci dokar wacce dan jam'iyyar republican van yukan mai wato mai wakiltar jihar florida a majalisar wakilan amurka da alsi lama hastin dan democrat suka gabatar ta sami amincewar majalisar wakilan amurka a jiya laraba dokar ta ayyana tara ta dala dubu biyar akalla naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas kan duk lokacin da aka mutum da saninsa ya ci ko ya kashe ko ya safara ko ya saya ko ya sayar ko ya ba da kyautar naman kyanwa ko kare a zaman abinci amma dokar ta yi uzuri ga waɗanda suke wato suka yi hakan a zaman wata al'ada ko sharaɗi na addini kamar yadda wasu ƙabilun indiyawa suke yi labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara da zangon a Abuja, Najeriya inda ganin yadda 'yan bindiga ke ta kare kaina ta kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar sojojin kasashen biyu suka yi taron cimma wata yarjejeniya wadda ta baiwa sojojin Najeriya damar fafarar miyagun har cikin kasar jamhuriyar ta Nijar. Hassan mai na kaina gare ka. Taron ya biyo bayan yadda 'yan bindigar zamfara ke tsallakawa kan iyakar Najeriya. inda suke shiga cikin jihar maradi yayin da sojojin najeriya suka fatattake su daga dazukan da jihar zamfara don shawo kan wannan matsala an gudanar da wani taro na tsaro tsakanin kwamandojin sojojin najeriya da na jamhuriyar nijar na tambayi kakakin hedikwatar tsaron najeriya brigadier general john agim ko takamaimai mai ake son cimmawa da wannan taro the meeting was intended to arrange for collaboration between uh, Makasudin wannan taro shi ne um, don tsara wani haɗaka tsakanin sojojin Najeriya da Nijar. Mun lura cewar yayin da uh, muke fatattakar 'yan bindiga daga mu na Najeriya. idan suka ketara cikin yankin jamhuriyar Nijar kuma duba da dokoki na ƙasa da ƙasa kaga ba za mu shiga cikin wata ƙasa mai 'yancin kai ba abinda muke tsarawa yanzu shine yadda za a bullo al'amarin a gaba ɗaya ya zamana 'yan bindigar ba su da inda za su iya fakewa ma'ana su ma sojojin Nijar ta bangaren kan iyakar mu za su zama cikin shirin kota kwana yayin da muka fafar waɗannan 'yan bindiga to ko sun ketara can Nijar din sai ya zamanto ba su tsira ba na kuma tambayi General John Agim ko wannan runduna na daga cikin wani bangare na kawancen dakarun kasashen yankin tafkin Chadi? No, it's not part of the meeting of no. A'a, ba sa cikin wani bangare na dakarun kasashen yankin tafkin Chadin. Domin dakarun kasashen yankin tafkin Chadi uh, baki daya na mai da hankali ne kwacakam a fafatawar da suke yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Domin kasar kawai da ke iyaka da Najeriya ta wannan yanki ita ce jamhuriyar Nijar. to ko idan kuka fafari 'yan bindiga daga zamfara sai suka gudu zuwa nijar wannan yarjejeniya kenan ta baiwa sojan najeriya su tsallaka kan iyakar Nijar domin kamo su we can also into the side of niger wannan shine abin da wannan haɗaka take nufi duk da su ma sojojin nijar na zama cikin shirin ko ta eh, kwana ta kan iyaka amma in muna bin 'yan bindiga sai suka tsallaka makwabciyar mu jamhuriyar nijar to ba su tsira ba za mu bi su can din ma domin mu cin masu kalaman kakakin hedikwatar tsaron najeriya kenan brigadier general john agim hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Nigeria. Haka dai kuma a gaida Hassan daga batun tsaro kuma sai na ambaliyar ruwa wadda ta hallaka mutane akalla arba'in a jihar Niger Nigeria. Mustapha Nasiru Batsari gare ka. Ambaliyar ruwan dai ta yi matukar tayar da hankali inda har ta kai ga gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi wata ziyarar gani da ido ta jirgin sama mai saukar angulu a yankunan da ambaliyar ruwan ta yi maɓarna ko da yake dai ba a yi ziyarar da manema labarai ba amma shugaban hukumar riba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya yi karin haske. Yanzu a kalkalman da muke da shi akalla mutane arba'in da wani abu sun rasu don bayanai suna shigowa wani ba za mu iya sake bayani ba sai mun tabbatar da sahihancin shi. Garuruwa nawa ne ruwan ya lalata? a garuruwa suna da dama alaji ba tsari kamar a makwa akwai abin da muke ce kaman ƙauyaku sun wuce kaman 200 wanda yake je a saman jiri. jirgi da muka je da mai girma gwamna mun gani garuruwan 200 ruwa ya yi awon gaba da su ruwa ya yi awon gaba da su babu shakka dai dimbin jama'a ne suka shiga wani yanayi na tashin hankali a sakamakon rashin muhallai da ma abincin da za su ci da ambaliyar ruwan ta haddasa Malam Aminu Babangida Gungu da ya bugo waya daga can ƙauyen su da ke Gungu kusa da Zungeru ga abin da yake cewa. Yanzu haka ina gungun ne. An ba mai ruwa na nan sai cin gidaje yake yanzu na nan yanzu gidajen da suka rage wannan ruwa bai ci ba yanzu ga zai wuce kwaya biyu ba ko. Duk faɗin garin gaba ɗaya. Duk faɗin garin gaba ɗaya ruwa ya ce dabbobi da tsakiya duk babu shi ba doya ba masara ba dawa ba shinkawa komi ya cinye yanzu nan wallahi mustapha ni san ga da nake magana nan da kai banda tushe biyu na ko gwangwanin masara ba To ko baya ga nan jihar jama'a a can jihar Kwara labarin guda ne. Aliyu Shehu Kafin Dangi shine jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya mai kula da jihohin Naija da Kwara ya ce kananan hukumomi sha uku na jihar Kwaran sun shiga wannan tasku na ambaliyar ruwa. Ai yanzu abin da yake gaya maka a Kwara wajen local government sha uku ruwa ya lalace masu gidajensu da kuma gonakin shinkafa su. da rake da sauransu. A can jihar Kogima bayanan da na tattaro na nuna cewar hukumomin jihar na can sun dukufa wajen faɗakar da jama'a. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To Allah shi kyauta a kuma gaida na Batsari. Daga Najeriya kuma bari mu kaɗa ƙasar Ghana inda aka shiga rana ta biyu a shirin jana'izar tsohon sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya wadda rana ce da aka baiwa danginsa damar yin bankwana magawarsa. Daga birnin Accra ga ruwan Abbas da cikakken rahoton. Magajiya a kujerar sarautar bangaren uwar tasa ta sanar da rashin da aka yi. Mutuwa mai shafe komai ta sake ratsowa wannan karon lokaci ne na babban dattijo mai suna busumur kofi ata anan yau danginsa da ƙasa baki ɗaya na makokin mutuwarsa tare da masu jaje duk faɗin duniya kofi ata yadda muka san sake nan muka saba kiransa jika ne na marigayya obafenye ejuwa enin babban sarauniya da nana wood babban sarkin okwamu wadda ya yi mulki daga tsakiya zuwa ƙarshen 1700. Kofi ɗa ne na Henry Reginald Anand, jika na Obafenyi Ajiwa Enin. Mr. H.R. Anand ne ɗan Ghana na farko da ya shugabanci UAC. ya zama shanti regional commissioner na farko a zamanin mulkin busiya bai zama abin mamaki ba cewa ɗansa ya tashi har wannan babban matsayi da shahara saboda baiwar da Allah ya yi masa. Sarakai dai da magajiyoyi na duk bangare na uwarsa da na ubarsa sanye da shigan makoki babbako da jajjayen kaya sun rinka rera waƙe da rairayin makoki. Na tambayi sakataren sarautar gidan uwar tasa ma'anan kiɗa da rairaye da suke yi tare da sarki su. Muna kiɗa ne muna duk abin da kaga ana yin nan domin a fahimci cewar muna makokin dan uwanmu kominmu na kuma sadu da wani mai suna mustapha da ya fito can sakandi takura da jihar yammaci don wannan makoki a fiyanan mutumin kirki ne ya yi kokari bisa kan afirka da kuma duniya duka saboda wannan munna shi ya kawo su Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Redwan, a shirin wani hantsi za a ji cewa. Gaban Najeriya Muhammadu Buhari ya mika halkwatar jam'iyyar APC takardarsa ta tsayawa takarar zaben fidda gwani don neman tazarce a 2019. an yi da fifi a da iyar don da mika takardar inda hakan ya haɗu da mika takardun da wasu masu neman takara na sauran kujeru kamar gwamna da majalisar tarayya. bayan da wata kungiyar 'yan kasa masu sha'awar shugaba muhammadu buhari mkan suka biya masa naira miliyan 45 a kudin tsayawa takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc wannan dai makudan kudi da jam'iyyar ta apc ta sa domin tsayawa takara yana ci gaba da kawo kace na ce a cikin kasa. To sai fa a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan ga alheri Grace Abdu da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a kowa gida ya ci mana bala'i na yau gobe da na gobe jibi da ban ya ishe mu yau wata na shi da cikin garin da wallahi ni ka na ta abin da ke damu Masu saurare salamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. kamar yadda muka alkawarta yau shirin domin iyali zai nazarci rayuwar mata 'yan jamhuriyar nijar a ƙasar saudiya inda suke tafiya da nufin neman ingancin rayuwa sai dai idan suka isa wurin su tarar ba haka lamarin yake ba wakilin musulmin muni barma ya bi diddigin wannan batu ga kuma rahoto da ya haɗa mana bala'i na yau gobe da na gobe jibi da ban ya yi fiye mu yau wata na shi da cikin garin da wallahi ni kaɗai na sa abin da ke namu ni kaɗai na san abin da muryar da jama'a suka yi ta aikewa juna kenan ta wayar telefon a matsayin ta ɗaya daga cikin matan nishar da ke aikatau a ƙasar saudiya tana mai nuna kosawa da bakar azabar da suke fuskanta daga wajen mutanen da suka ɗauke su aiki ta hanyar wasu kamfanonin samar da aikin yi. ƙungiyoyin kare hakkin jama'a musamman masu kare muradun mata sun yi wa wannan al'amari ca a sakamakon yawaitar irin waɗannan koke-koke na neman ceto da nuna nadamar shiga aikatau a saudiya hajiya halima sarmai wata kusa ce a ƙungiyar sos 5 e wai irin wannan abun ba abin ɓoyewa ba ne kwantira ce an yi kwantira an muka gani mu namu suna wahala ana kaskanta su dan me za a ci gaba a janye mutane su komo gida kowa ya komo ga iyalin shi daman ba wurin neman kyautata rayuwa bane to in rayuwa na salwanta me ya kamata a yi amma a gaskiya mu da kanmu hankulan mu sun tashi saboda muna ganin bidiyo muna ganin waɗansu abubuwa a gaskiya zan ta nan ban ɗauke shi ba kamar wasa na ɗauke shi ne kamar tabbas an yi domin tabbatar da gaskiyar lamari ministan kwadagon nishar ben omar mohammed ya ziyarci kasar ta saudiya inda suka gana da mata 'yan nishar masu aikatau kwarai kwa na je na ziyarce su a gurare yawa na ziyarce su suna lafiya suna aiki alhamdulillah babu wata matsala wannan matsala mu kari ne kawai muke so mu samu bisa haƙƙin ma'aikatan mu na kasan mu musamman ma inscription da ake cewa a kes national da security social ya to kowane ma'aikaci ma'aikatar shi ka dinga contribute ana ba da wani allowance allowance da ake ba ma iyalin shi yaya za a ba shi wani horo musamman yana da bai lahiya wani irin allowance ne da aka mushi an yana kaman bulaguro wani irin allowance ne za a bashi yana samun gana ta aiki dama irin wannan advantage ne muke so a kama su gyara muska farafar a convention kin mu ta warko da muke da su. Suna da yawa 'yan Nijar waɗanda ke can a halin yanzu? Eh suna da yawa amma mushkila guda yawancin su ba ta hanyar gwamnati ba suke bi. kasan san da yake kowace shekara ana taya haji daga Nijar, daga Najeriya, daga Chani, daga Kamaru. Duka kana ga mutanen mu sai su tille su je su dauki wani takaru, su takaru ma bar su. kuma wasu ta eja eja suke bi masu zaman kansu sai a kai su can an suka je can kuma su dinga aiki an za ka lissafi da wannan sai in ce maka ma muna da kusan mutum dubu goma a can a matsayin na ministan kwadago wanda suka biyo ta hanyar mu daga dubu biyu da goma sha shida zuwa yau ba su kai ba dubu kusan muna kusan ɗari takwas da wani abu tunda kowane shekara a kowane suke dawowa hmm. kowane shekara biyu ya kamata a ba su farmaso su dawo gida hmm. duk ka gani na karfi iyaka da ɗauka daga iyakan kebe Najeriya to so kenan ka ɗauka iyakan kwanni iyakan maraɗi iyakan da magaran su magariya har ka hausa mahalmai ne duka ka ga iyaka ce ana shiga ana hausa Najeriya da can kuma suna hanyoyi suna a can suna ta a Saudiya kuma suna aiki amma ba a hukunce ba a karfafa su. Sai dai kungiyoyin kare hakkin ɗan adam na ganin akwai buƙatar shigar da su cikin wannan yunkuri na hukumomi. Malam Manu na Bara Hamidu na shugabancin kungiyar shimed mai kare hakkin 'yanci rani idan ka je cikin kasa ba cikin tsari ba shi yasa za a ke maka walakanci ake maka wani musgunawa da sauransu kenan idan ka je da takardunka cikakkun takardu da suka dace babu wani matsala da za ka iya fuskanta amma idan ka je ba cikin tsari ba to dole ka fuskanci matsala kuma idan ka fada hannu wanda bai dace ba to za ka ga matsalolin shawarar da za mu iya ba ma gwamnati ya kamata gwamnatin niger ta rika Eh, lokaci zuwa lokaci bincike da ziyara kamar irin waccan ziyara da muka ce eh, minista na mai kula da aiki ya yi eh, a rika yin su lokaci zuwa lokaci kuma wannan ziyara ya kamata ya hada da ma'aikatan gwamnati da kungiyoyin harara hula masu kare haƙƙin adam da kare haƙƙin baƙin haure da kare haƙƙin wato kama Eh, ma'aikata kenan da sandika da 'yan kungiyoyi masu kare haƙƙin adam ya kamata a ce suna tawaga su je su nemi dukkanin labarin da ya kamata su samu a ci gaba da neman hanyoyin haska fitila wa ayyukan kamfanonin da ke dilalanci tsakanin masu fatan a ɗauke su aikatau da a ɗaya gefe a tajiran saudiya gwamnatin jamhuriyar nijar ta yanke shawarar dakatar da dukkan wani shirin aika matan ƙasar zuwa saudi arabia a hukunce har zuwa lokacin da za ta samu tabbacin ɗaukar matakan mutunta haƙoƙin 'yan ƙasar da suka je neman kuɗi. Kasan dokokin uh, aiki abu da muke travai ya ba da 'yanci a hudu kwamiti kwamiti masu zaman kansu wanda suke hudda mandover abin da muke cewa ma'aikata kasashen waje. Kuma fi da du travai ta ba da wannan izinin. Dangane da haka kenan Eh, yawa 'yan Nijar da sauran kasashe na waje sun bude kamfanoni da suke zama su doki ma'aikata a kasanmu kuma su kai su can kasashe na Saudiya na Kuwait wasu masu aiki. Musamman ma muna da kungiyoyin wani su yawa ne kuma suna da wakilai a can Saudiya suke aiki da su. Amma bugu da tsari tun dubu eh, biyu da goma sha biyar mun gani wannan dokar tana da kananci eh, kuma akwai gyaran huska ya kamata a kawo mata gyaran huska nan shine cewa ya kamata ma'aikata nan zamanto suna da albashi mai dorewa suna da wa'ansu alawus allowance suna da wani kamar misali hutu suna da ababe haka da muka zo ka duba magani ya kamata a kyawo ma wannan convention da muka da mu da gwamnatin saudiya ta farko gyaran huska shi yasa kenan muka ɗauki kudiri a nan majalisar ministoci muka tsaye da aika wa'annan mata har da maza ma aikin nan zuwa Saudiya har mu kawo gyaran huska. Mhm. Mu da gwamnatin Saudiya mun yi yarjejeniya za mu gyaran huska amma har yanzu ya yarjejeniya ba a sa mata hannu ba. Muna jira ta ce mana sun shirya mu gamu da su mun ɗauki lokaci wani biyu da mun yi tsammani watan shida da ya wuce za mu gamu can Geneva conference da International Conference Travail amma Allah ya sa ba su zo ba. Mm. Kenan shi ya ta har yanzu wannan zirgin tana na an Masu rajin kare hakkin jama'a sun yaba da wannan mataki saboda a cewarsu zai taimaka a saka tsari a wannan fanni da masana 'yancin bil'adama ke yi wa kallon sabon salon bauta. Mamman Zabairu Abdu mamba ne a ong gmed. su wannan al'umma da suke taya a kasan saudiya suna yin aiki ne wanda ba su samun hakkin aikin nasu suna yin aiki cikin walakance babu wani tsari to a gaskiya in gwamnati ta sa wannan doka na dakatar da shi wannan abu ne wanda za a yi na'am da shi ko mai mahimmanci saboda ya kamata a sa wani tsari wanda zai diba irin aikin da mutane suke yi a can saboda su samu incin su su kwata hakkin su ba tare da an walakantar da su ba ko kuma an sun shiga wata hawan hali na bauta mm. tun daga farko suna shiga cikin hali mawuyaci ne a can saudiya eh ga ira irin labarun da muka samu sukan shiga cikin hali mawuyaci tunda daga an kai su daga sun bar nan kasar Nijar an suka tai daga can wasu ne suke tarban su wanda kuma su kai wanda ka tai kasa ba taka babu takarrun ga hannunka wanda suka amshe suke amsar takarrun su su kai su gidaje su sa su aiki mm. shi yakan kasance an wata yayi babu wani biya na kirki kuma ko wani ne zai amshi kuɗin da na biyan naka kenan kai baka ci moriyar wannan aikin da aka yi ba daga nan ma babu hali na kirki kuma akwai walakanci akwai musgunawa ga irin labarai da mun ka samu tunda daga misalin aka ɗauki mutum aka hudda shi wata ƙasa wadda ba ta shi ba kuma bai da takarra a kan shi bai san ina zai shi ba bai na zai nuwa ba kenan sai abin da mutane su kai da shi shine irin abubuwan walakancin da suke haɗuwa kenan wannan matsala ce wanda da maza da mata duka suna fuskantar su a wannan kasashe. yake a shekarar 2017 wasu mata 'yan Nijar da aka yada bidiyon su a kafar Facebook sun karyatar da cewa ana gallazawa masu aikatau a Saudiya rahotanni daga wannan ƙasa na cewa ɗimbin mata 'yan nijar ne suka nuna ƙosawa da halin da suke ciki a wuraren da suke aikatau a yanzu haka saboda tsananin wahalar aiki da cin zarafi yayin da a wasu gidaje ake mayar da irin waɗannan mata tamkar kilakai ba da amincewarsu ba tun na zo wallahi waya da mamana ba baba na tun da na zo wata na shi da cikin garin mama ta ba ta halin da na zo ga haka baba na ba ba To da fatar hukumomi za su ɗauki matakin kyautatawa wannan mata da sauran mata da suke cikin wannan halin domin ci gaban iyali. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin Musulmin Muni Barma da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya su ne. To gaida inar Amar yanzu kuma ga sahaba Imam Aliyu da labaran duniya amman fa a takaice. a jiya laraba ne kungiyoyi da suke gaba da juna sudan ta kudu suka rattaba hado kan yarjejeniyar zaman lafiya da suka kira ta karshe da za ta kawo karshen yakin basasar kasa na tsawon shekaru biyar waɗanda ya halakar dubun dubatan jama'a ya kuma tilasta miliyoyin al'umma barin muhallansu sassan sun sanya hannu ne kan wasu yarjejeniyoyi na wucin gadi amma duka bangarorin sun faɗa cewa wannan ita ce ta ƙarshe. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata dokar shugaban kasa a jiya Laraba wacce za ta aza takunkumi kai tsaye kan mutane ko cibiyoyi da aka hakikance sun yi katsalandan a zaben Amurka ko ta yin kutse ko kai hari kan kayan zabe ko kuma ta farfaganda ko kuma ruɗa jama'a. wakilan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyun republican da democrat ba su amince da ayyanawar da gwamnatin shugaba trump ta yi cewa kasar saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna ɗaukar matakai da suka wajaba na hana yakin da ake a yamal rutsawa da farar hula a inda farmakin da jiragen yaƙi da saudiya take wa jagoranci suka halaka dubban farar hula da basu ji ba basu gani ba To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman shi sahabu Iman Aliyu da ya karanto mana labaran duniya da sili wanda ya haɗa mana sautin da injiniya mana wannan lokacin Darus ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le Monde aujourd'hui.